رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci mai albarka yammacin litinin 17 ga watan ramadan shekara دو 1430 da takwas daga hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma ya daidai da sha biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam muna ci gaba da fassarar ayoyin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta tara yau kuma insha ta'ala za mu tashi a farkon aya ta goma نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا وأولئك هم وروث النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب Allah maɗaukaki ya ce, Inna lalle ya tafa lalle waɗanda suka kafurta, don ta muni a hannun annuwalukun wala a wulajukun min Allah shai'a. Wato da dukiyoyinsu da kuma ‘ya’yan su ba za su wadatar musu da komai daga Allah madaukakin sarki ba wa ula'ika kuma waɗannan hum wa nar wato su ne makamashi na wuta Allah yake ka da'bi ali fir'aun sha'anin haka yake kamar yadda sha'anin wato mutanen fir'auna suke wallazina min qablihim da waɗanda kan da ayati wato sun karyata ayoyin أخذهم الله بذنوبهم في قوله تعالى يرث العقوبة فقدهم ذنوبهم والله شديد العقاب shi Allah madaukaki sarki mai tsananin hukuma ne wato ubangiji ta'ala yana yi wa bayansa bayani waɗanda suka kafurce suka yi imani sakamakon abubuwa na rayuwar duniya sun roƙe su sakamakon dukiyoyi da ubangiji ala ya ba su dukiyoyi sun rufe su sakamakon ubangiji ala ya musu ni'ima ta ɗaya da dangi da jama'a wannan ya rufe su da haka sai suka gafurce suka yi taurin kai suka yi girman kai suka yi bin annabawa da manzanni suka yi imani da abin da aka sauka musu ubangiji ta'ala yake bayyana wa annabi sallallahu alaihi wa sallama mawuyan waɗannan mutane da kuma ire-irensu Allah ya ce innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafarta lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a wa ya dukiyoyinsu ba za su wadatar da su da komai wurin Allah madaukakin sarki ba duk tarin abin da mutum ya tara a nan duniya na arziki da dukiya da kamfanoni da gidaje da abubuwa waɗanda suke amsa sunan dukiya duk yawan su da mutum ya tara ba za su amfane shi da komai ba ranar alkiyama hasali ma a nan duniya zai mutu ya basu su zama na magata ba za su amfanar da shi da komai ba sai abin da ya riga ya ba da shi a matsayin sadaka to da wannan ubangiji ta'ala na iya amfanar da shi amma wanda ya kafirce wa Allah madaukakin sarki ya yin imani da annabawa da manzanninsa ya yin imani da littafi da ubangiji ta'ala ya saukar zuwa ga annabawa da kuma manzanni ɗin nan to kai ya yi tunanin dukiyarsa za ta kubutar da shi daga azabar allah ranar alkiyama dukiyarsa ba za ta yi masa amfani ba irin wannan rashin amfani na dukiya irinsa ne allah maɗaukakin sarki ya a bauta harshen annabinsa ibrahim alaihi salatu wassalam يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رانا في وجهي دوكيا بازات أنفال بسن أولا رانا ربا da mutum zai zo da tarin dukiya cikar sammai da ƙarfin ranar saboda ya fanci kansa a hannun ubangiji ta'ala ba zai iya fansar kansa ba domin ranar dukiya ba za ta yi amfani ba duk yawan wannan dukiyar Allah madaukakin sarki ya faɗa haka ne ga su waɗanda suke kafirai cewa dukiyoyinsu ba za su yi masa amfani a lahira ba domin dukiyoyin nasu da 'ya'yan nasu an riga an sanya musu su su zamo ainihin iya daɗi da za a ɗanɗana musu a rayuwarsu kenan su ɗanɗani ainihin daɗi su ji daɗi na 'ya'yaye da daɗi na dukiya a nan duniya kaɗai amma a lahira dukiyarsu ba za su yi musu amfani ba 'ya'yayensu ba za su yi musu amfani ba sabani shi mumini shi mumini dukiya da aka ba shi a nan duniya dukiyarsa tana amfanarsa a lahira ya'ya da aka ba shi a nan duniya ya'yan shi suna amfanarsa a lahira ta yaya dukiyar mumini ke amfanar mumini a lahira idan ya kyautata ya ainihin ciyar da addini da dukiyar da Allah ya ba shi, ya ba da zaton dukiyarsa ya yi sadaka da dukiyarsa ya taimaka wa mabukata da gajiyayyu to wannan dukiyar za ta amfane shi domin ranar ubangiji ranar alkiyama ubangiji ta'ala zai masa sakayya inna ma yuwaffa sabir inna ma tuwaffawna eh, ujurakum ubangiji ta'ala yace da sannu da ku za a cike kuku a baku dan haka wanda yake ainihin mumini da ubangiji ta'ala ya bashi tarin dukiya a nan duniya to babu shakka dukiyarsa za ta amfane shi matuƙar ya ciyar da dukiyar a tafarkin Allah maɗaukakin sarki kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa man lallabi da Allah qardan hasanan fa yudaifuhu lahu adha wane ne wanda zai ainihin baiwa Allah maɗaukakin sarki rance na dukiya ubangiji ta'ala zai ninka masa ranar alkiyama ubangiji ta'ala zai ninka masa to kaga wannan wanda dukiyarsa ta amfane shi kenan irin wannan dukiya ita ce dukiya wacce take mai albarka Allah ya baka dukiya ka nemi lahira da ita Allah ya baka dukiya ka ainihin taimaka wa kanka da wannan dukiyar wurin daidaita addininka da yi wa Allah madaukakin sarki bauta dukiya wanda mai ita ya gina masallatai da su dukiya wanda mai ita ya gina makarantu na karantar da addini da su dukiya wata mai ita ya cire zaskanta saboda neman yardan Allah da kuma tsoron hukuma ta ubangiji ta Allah dukiya wanda mai ita ya ji yadda mafukata cikin talakawa da kuma miskinai na musulmi dukiya da aka amfanar da addini wannan ita ce dukiya wacce take amfanar da mai ita a lahira amma dukiya wacce take koma bayan haka ba a taimaka wa addini da ita ba ba a taimaka a tafarkin Allah madaukakin sarki ba lantarki ne an amwalu dukiyoyinsu ba za su amfana da su ba ranar alkiyama haka zalika mumini ƴaƴansa suna sa. a lahira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idan ma tabnu adama in qata min amalihi illa salat idan dan adam ya rasu to dukkan ayyuka na alkhairi nasa sun riga sun yanke kuma sai abubuwa guda uku na farko yace sadaqatu jariyatu wato sadaka da ya bayar wadda wannan sadakar tana ci gaba da gudana al'ummar musulmi na ci gaba da morar wannan sadaka to kaga wannan zuciya tana amfana da shi ta alakara sannan kuma yake awo ilmun yuntafa'u bihi ko kuma ilimi da mai shi ya ilmantar ya karantar da mutane mutane suna nan zamani bayan zamani suna amfani da wannan ilimi to mai shi yana nan a kwance a makwancinsa ladan wannan ilimi da ilmantar na ci gaba da zo masa a makwacinsa ainihin ubangiji ta ala yana ɗaukaka darajarsa da su haka zalika annabi sallallahu alaihi wa ce yace awwaluhum salihun yad'u Ula, ko kuma yaro na gari da na gari da zai yi wa mahaifinsa addu'a to kaga anan da ya amfani uba babu shakka yana daga cikin babban sa'a da iyaye ke yi Allah ya datar da su da ɗa na gari uba wanda ya sa a ƴaƴansa shine wanda bayan mutuwansa a mafarkinsa yake ci gaba da ganin addu'o'i na ƴaƴansa na zo masa a kabarinsa yake ci gaba da ganin kullum ana haskaka masa makwancinsa sakamakon addu'an da ƴaƴansa suke yi yana ganin ainihin haske da kuma wato ni'ima daga ubangiji ta'ala sakamakon aikace aikace na alkhairi da ƴaƴansa ke yi da zimmar Allah ya kai wa mahaifinsa ladansa to ga wannan anan ƴaƴa sun aiki sun ainihin amfani iyayensu a lahira dan haka faɗin ubangiji ala yawma la yanfa'u malu wala banun ƴaƴa ba za su amfani ba da kuma ƴaƴa ba za su amfani ba ga waɗanda suka gudanar da rayuwar ƴaƴan a nan duniya wato rayuwa wacce take ba mai kyau ba ga waɗanda suka sarrafa zuciyoyinsu a nan duniya ba ta hanya mai kyau ba babu shakka waɗannan su ne waɗanda dukiyoyinsu da 'ya'yansu ba za su amfane su a lahira ba a waɗannan ne Allah madaukakin sarki ya ce yau ya sirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi yace wa banihi li kulli imrin minhum yawma idhin sha'an yughni ubangiji ta'ala yace a ranar mutum na gudun dan uwansa yana gudun iyayensa yana kuma gudun matarsa hatta ƴaƴansa yana gudu su babu wanda ke sanye ya haɗu da ɗan uwansa daga cikin waɗannan uba yana gudun kar ya haɗu da ɗansa bare ɗansa ya ce yana yana son a kwato masa da haƙƙinsa ko ya tafi mahaifinsa a gaban ubangiji ta'ala da cewa ai mahaifina ya yi min kaza kowa na gudun ɗan uwansa haka ma ɗa na gudun uba saboda kar uba ya kawo ƙaran ɗansa gaban ubangiji ta'ala yana mai cewa wannan ɗa bi mun biyayya ba wannan ɗa yayi mun kaza wannan ɗa yayi mun kaza dan haka ya shuru mar'u min akhi kowanne mutum na gudun dan uwansa to amma waɗanda suke mu'minai suna nan ba sa gudun dan uwansu kamar yadda ubangiji ta ya ce al-ahillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illa muttaqin wato waɗanda suke masu tsoron Allah su a ranar suna masoyin junansu suna nan tare da juna iyaye muminai da 'ya'ya muminai suna nan tare suna nan ƙarƙashin kariya da wani aminci da nutsuwa da ubangiji ta'ala zai sauka musu da shi don haka Allah madaukakin sarki ya ce wa annabinsa lalle waɗanda suka kafurta lan tughni anhum amwaluhum sun kafurta sun ki yin imani da annabawa sun kafurta sun ki yin imani da manzanni sun ki yin imani da littattafai da aka saukar sun ki yin hukunci da abin da ubangiji ta'ala ya saukar suka bi abin da yake son zuciyarsu ne da sarrai Allah madaukakin sarki har sai da ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama tare da cewa kana gani sun kafirci tare da cewa mun ba su yayaye da dukiyoyi wannan kar ya buɗe ka kar ya sa kai tunanin cewa ai tun da a nan duniya an ba su yaya a nan duniya an ba su dukiya kai tunanin a lahira ma aka suke kar kai tunanin cewa samun wannan da suka yi a duniya na nuna cewa a lahira ma za su ci gaba da samun wannan Allah madaukakin sarki yake fala ta ujibuka amwaluhum wala auladuhum tarin dukiya da muka ba wa kafirai da kuma yawan ya'ya da muka ba su wannan kan ya ba ka mamaki wannan kan ya sa ka ji kana kwaɗayin irin abin da aka ba su Allah ya ce inna ma yuridu Allah li yu'adhibahum biha fil hayati dunya ubangiji ta'ala yana son yi maka azaba ne ya musu ukuba da wannan dukiyar da kuma ƴaƴan nasu a nan rayuwar duniya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun bangiji ta'ala ya ce haka za a rika ainihin zarar da zukatansu ana kuntata musu kuma suna waɗanda suke kafirai ubangiji ta'ala ya faɗa haka ne domin mumini ya nutsu cikin dukiyar da ubangiji ta'ala yake bashi to ya nemi lahira da ita ‘ya'yansa da ubangiji ta'ala ya bashi ya yi ƙoƙari ‘ya'yansa amfane shi tun a nan domin ya samu alfanun da suka yi masa a lahira amma ko matuƙar mutum ya kafarci ƴaƴansa suka zama mu'minai to ƴaƴansa ba za su amfani shi ba duk yadda aka yi mutum duk tarin yawan ƴaƴa da yake da su suka zama mu'minai suka zama mutanen kirki amma shi ya yi imani to babu shakka waɗannan ƴaƴa mu'minai ba za su amfani shi ba haka zalika mutum duk tarin zuciya da yake da shi ya ciyar da mintinai ya taimaka wa fakirai ya kyautata wa mabukata amma ya yi yin imani da Allah babu shakka wannan dukiya ta ba za ta amfani shi ba wanda yake ba musulmi ba dan ya ciyar da miskinai dan ya taimaka wa mabukata ya taimaka wa gajiyayyu ladansa a nan duniya ake bashi to wani ladan ake bashi a nan duniya an fanshe da iska da ubangiji ya bashi yake sha an fanshe shi da ruwa da ubangiji ya bashi yake sha kaga kamala da irin na adalci na ubangiji ta ala tare da cewa kafin ne ya ciyar to ba za a hana shi lada ba amma ladar a nan duniya kawai don haka sai a masanya da lafiyar da Allah ya bashi sai a masanya da iska da yake shaka a masanya da gida mai kyau da yake rayuwa ciki a masanya da abinci mai kyau da yake ci wannan iya da kenan to amma mumini ma sai a bashi wannan ɗan a duniya kuma a lahira a nan masa ninki kan ninki da haka Allah maɗaukacin sarki ya ce kada ainihin wato shi waɗanda suke suka kafirce 'ya'yansu da kuma dukiyoyinsu ba za su wadatar da su komai wurin Allah lokacin sarki ba wato wannan ke nuna maka cewa mutum baya iya amfanar da wani a sai da imani waɗanda suke muminai su ne suke iya amfanar da suke iya amfanar a ranar da za a umarci muminai su ceci muminai ƴan uwansu su ceci musulmi daga cikinsu waɗanda suka aikata ayyukan ne haka a nan ne akan iya umurtan ɗa ya ceci iyayensa idan ya zama mumini nan ma ba kowane ɗa bane ake cewa ya ceto wa iyaye sai Allah ya ba shi damar ya ceto kuma in aka ba shi damar ya ceton ma sai an ce iyayensa zai ceta kamar yadda wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa ainihin mumini za a umarci shi ya ceci mutum saba'in cikin danginsa to mutum saba'in da zai ceta cikin danginsa kaga waye mafi a'ala ya cuta cikin dangin su iyayensa to iyayen ma sai in an so ya cece su ina fata an fahimta to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya fatimatu binta muhammad ya ce fatima yar muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam salimi min mali ma shi wallahi ma ugni anki min allahi shay'a yace duk abin da kika ga dama cikin ta ki roƙa zan baki amma fa ba zai iya wadatar da ke da komai gaban Allah madaukakin sarki ba abin nufi shine kai imani ka ƙara imani kan nata ta ci gaba da kyautata ayyuka da aikata ayyuka na alkhairi wannan shi zai sa ta kubuta ranar alkiyama to in ku waɗanda suke muminai ma ba kowa ke iya amfanar da wani ba to kaga min babu aula waɗanda suke kafirai ya'yansu da dukiyoyinsu ba za su amfane su ba ranar alkiyama yaya da zuciyoyi ni'imomi ne da ubangiji ta'ala ya ni'imta dan adam da su a nan duniya idan Allah ya baka tarin yaya sai ka ji tafi kowa nutsuwa da kwanciyar hankali da kuma samun ainihin wato nina a cikin zuciyarka sakamakon kana gani ga yaya masu tarin yawa da Allah ya baka ko yau kai mutu za su kula da iyayensu mata eh, za su kula da kannansu waɗannan ya'ya sakamakon su za ka rika samun wani wato nau'i na girmamawa da mutunci a cikin al'umma sakamakon yawan 'ya'yanka sakamakon dukiya da ubangiji ta ala ya baka za ka zama kana da wata daraja ta musamman a cikin al'umma ka ga duk waɗannan ni'imomi ne na nan duniya ta yadda za ka ga duk mutumin da Allah ya bashi tarin dukiya da arziki to yanayi na jin daɗinsa da walwalarsa a cikin al'umma ya fi na sauran mutane haka nan ma duk mutumin da Allah ya bashi tarin ƴaƴa da jikoki ƴaƴansa sun girma sun zama manyan mutane sun rike manyan mukamai to za ka ga yanayi na jin daɗinsa da walwalarsa a cikin al'umma ya ɗara na sauran mutane kaga duk waɗannan ni'imomi ne na nan duniya to wannan na iya rudan mutum sai yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya na iya rudan mutum ya riƙa kangare wa dokokin Allah maɗaukakin sarki na iya roɗan mutum ya rika cewa mu su ne mu da muke da su ne mu da muke da suwa ne kuma a zo a ce ni kaza to Allah ya ce dan su ne alhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a da dukiyoyinsu da ƴaƴansu ba za su amfani su da komai ba gurin Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa ulaika hum waqudun na waɗannan kafirai da suka ƙi imani tare da dukiya da aka ba su a nan duniya tare da ƴaƴaye da aka ba su a nan duniya ranar alkiyama hum waqudun na su ne makamashi da za a hura wuta da su Allah mu cikin sarki ya tsare su Allah ya ce ka da'bi ali fir'aun sha'anun adda'ab ana nufin al'ada wato kamar yadda al'adar mutanen annabi wato kamar yadda al'adar eh, yadda al'adar mutanen fir'auna take ko kuma ka ce adda'ab ana nufin sha'anin mutum haza da'abu fulanin bi fulan wato wannan shi ne sha'anin wani da wani ko a ce ka da'bi fulanin wa fulan wato kamar yadda al'adar wane da wane yake don haka addu'ar na zuwa da ma'anar sha'ani na kuma zuwa da ma'anar lamari na kuma zuwa da ma'anar al'ada wadda duka ma'anoni ne waɗanda suke makusanta ta fuskar ma'ana a shi yasa wani sha'iri na jahiliya ya wato ru'ul qais da ya zo wucewa kusa da wani alƙarya kusa da wani gari wanda garin nan yana da wata masoyiya da ta rayu a garin kuma bayan shekaru mai tsawo ya zo ya rasa inda take da ita da al'ummata da jama'arta sun kaura sun bar garin ya nemi inda take ya rasa gane inda take wata rana ya zo tafiya tare da yan uwansa da abokansa suka zo wucewa ta wannan gari yake cewa yan uwan nasa kifa nake min zikra habibin wa manzili bi sabtin wa bayna ad-dukhuli fa hawmali yace jama'a a dan tsaya zan dan yi kuka saboda tunawa da masoyiya ta da idarinta kun garin ya riga ya rushe da sauransu yace a tsaya a dan tsaya shi kuka da jimami da takaici na rashin masoyiyarsa saboda ya tuna da abubuwa da suka wuce a baya ya tuna da irin rayuwar da aka yi a baya to ya tsaya yake ta kuka kuma kuka yake tsakani da Allah ya yake cewa wa inna kifa'i abratun mihrakatun yace samun waraka ta daga wannan jimami shi ne in rika zubowa da hawaye domin ku samu hukunci to sai suke ce da shi yake cewa wuqufan biha sahbi alayya maqiyahum yaquluna la tahlak asan wa tajammali yace ga abokan nawa abokan tafiya na suna nan a tsaye akan dawakansu suna cewa kanka kashe kanka saboda damuwa kai hakuri ai lokaci ne ya riga ya yi shi kuma yana tuna ainihin garin mutuwarsa da irin rayuwa da ya da ita a wannan wuri to sai suke ce masa ka da bika fi ummul huwayi qabla wa jaratuha ummul rabab bi ma'sadi suka ce ka da bika fi ummul huwayi haka dai kai lamarin ka yake haka a baya ma ka tsaya a wani alƙarya kace mu tsaya ai kuka saboda ka tuna da wata masoyiyarka a can kada da duka fi umar kuwai akwai wata masoyiyar da ita ma umar kuwai da ya wucewa kusa da garin ci a tsaya a kuka to suka ce kan haka sai kai ka riga ka saba al'adar ka ce dama duk inda aka wuce garin masoyiyar ka sai ka fi a tsaya a da aka suka ce ka da duka fi umar kuwai kaga addu'a abin nufi kai haka al'adar ka take haka ɗabi'a ka ce ka riga ka saba to annabi Allah madaukakin sarki yace su waɗanda suka kafirta suka ƙi yin imani kamar yadda ƴaƴansu da dukiyoyinsu ba za su amfani su ba ranar alkiyama ka da abi ali fir'auna haka ne kamar yadda abin yake haka kama al'adar mutanen annan mutanen fir'auna na min qablihim da waɗanda suke gabanin su wato da shi fir'auna da mutanensa su ma dukiyoyinsu da ƴaƴansu ba za su amfane su ba don mulkin fir'auna ba zai amfani fir'auna ba ranar alkiyama duk ainihin wato ƴaƴa da ya tara da jikoki da mabiya da sauransu ba za su amfane su ba ranar alkiyama to abin nufi ka da abi ali fir'auna suke wato kamar yadda sha'ani da al'ada ta mutanen ta mutanen fir'auna suke wallazina min qablihim da waɗanda suke gabanin su wannan kadabi kafin din nan kafin ta shibe ne wato ana son a kwatanta su waɗanda suke suka yin imani suka kafirce yadda ‘ya'yansu da dukiyoyinsu ba za su amfane su ba ana kwatanta rashin amfanin da ‘ya'yansu za su yi musu da kuma dukiyoyinsu da rashin amfani da dukiyoyi da ‘ya'ya suka yi wa fir'auna da mutanensu ina fata an fahimta kamar dai ana cewa ne lan tuguni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'an ka al-fir'aun wato ‘ya'yansu da dukiyoyinsu ba za su amfane su da komai gurin Allah ba kamar yadda haka abin yake game da mutanen fir'auna su ma ‘ya'yansu da dukiyoyinsu ba za su amfane su ba da haka in ka fassara ayar ta haka to sai ya zamana lan tubni anhum auladuhum wa amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a wannan shine mushabba wato shi ake kamantawa da mutanen fir'auna wannan kafin ɗin kuma shi shine adabu tasbih wato harafin da ke kamanta waɗanda suka kafirta da kuma mutanen fir'auna da aka ali fir'auna kuma sai ya zama shine mushabbahu bihi wato ana kamanta su waɗanda suka kafirta da mutanen fir'auna na fata an fahimta sai ma'anar ta kasance lallai waɗanda suka kafurta ‘ya'yansu da dukiyoyinsu ba za su amfane su ba kamar yadda na mutanen fir'auna suke su ma ƴaƴansu da dukiyoyinsu ba za su amfane su ba a gurin Allah ina fata an fahimta Allah ya ce wallazina min qablihim kazzabu bi ayatillah karya karyata ayoyin ubangiji allah in ka ga dama kuma sai ka ɗauki lafazin ka da'abi ali fir'aun wato lam tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'an wa ulaika hum wajudun nar an da an gama da magana na fata an fahimta to za a shiga sabon magana kuma ka da'abi ali fir'aun to ka da'abi anan akwai abin da aka zobe ta fuskar furuci amma ta fuskar ma'ana akwai shi abin nufi asali da'abuhum ka da'abi ali fir'aun wato sha'aninsu yana kama da sha'anin mutanen fir'auna walladina min qablihim da waɗanda suke gabaninsu ta yaya sha'aninsu su kafiran ya zama kamar yadda sha'anin fir'auna da mutanensa suke da waɗanda suke gabaninsu kazzabu bi ayatillah duk sun karyata ayoyin ubangiji shi fir'auna da mutanensa sun karyata ayoyin ubangiji su ma waɗancan waɗanda suka kafirta sun karyata ayoyin ubangiji to sai ya an kwatanta su da mutanen fir'auna ta fuskar ƙaryata ayoyin ubangiji na fatan fahimta idan ka ɗauki fassarar da ma'anar da'abuhum ka da'bi ali fir'auna wallazina min wato sha'aninsu kamar yadda sha'anin fir'auna da mutanensa yake ne da waɗanda suke gabaninsu kazzabu bi ayatillah sun karyata ayoyin Allah dan haka ai sun yi kamanceceniya da mutanen fir'auna ta fuskar karyata ayoyin Allah idan kuma ka ɗau wato lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'an wa ulaika hum waqudun nari ka da'bi ali fir'aun to sai ka ɗauka cewa an kamanta su ne da mutanen fir'auna ta fuskar rashin amfanin da dukiyoyinsu da 'ya'yansu zafi na fatan aya ta fito wato an kamanta su kafirai da fir'auna da kuma mutanen fir'auna ta fuskoki guda biyu in ma ya zamana an kamanta su ne da fir'auna da kuma mutanen fir'auna ta fuskar rashin amfani da dukiyoyinsu za su yi musu da kuma ƴaƴansu ranar alkiyama wato dai ƴaƴansu da dukiyoyinsu ba za ka amfane su ba ranar alkiyama kamar yadda ƴaƴan fir'auna da mutanensa da kuma dukiyoyinsu ba za ka amfane su ba ranar alkiyama to kaga kamanceceniyar ta ina ne ta fuskar rashin amfanin dukiya da kuma ƴaƴa to wannan in ka karanta ayar a لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون إذا كما كرن تاء لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كاتكي yanzu kuma za ka ɗau sabon magana sai ka sai ka da'a bi ali fir'aun wanda abin nufi ba'aduhum ka da'a bi ali fir'aun su waɗancan mutanen da dukiyoyinsu ba za su amfane su ba lamarinsu kamar yadda lamarin mutanen fir'auna suke ne kan zabo bi ayatin la sun karyata ayoyin Allah to nan sai zama na kamanceceniyarsu da mutanen fir'auna ta fuskar karyata ayoyin Allah ina fata an fahimta Allah ya ce kan zabo bi ayatin la sun karyata ayoyin Allah madaukakin sarki fa akazahum Allah bi dhunubi sai ubangiji ta'ala ya rike su da azabun su akadahum Allah an akhadha anan ana nufin fa aqabahum Allah sai ubangiji ta'ala ya musu uquba bi dhunubihim ba'un din da ke cikin bi dhunubihim sababiyya ce domin abin da ake nufi fa aqabahum Allah bi sababi dhunubihim sai ubangiji ta'ala ya rike su da zunuban su abin nufi da sababin zunubi da suka aikata wanda wannan ke nuna maka cewa babu wata al'umma da ubangiji ta'ala zai mata hukuma ya azabtar da ita face akwai aikin laifi da ta aikata ma a asaba min musibatin fa bima aiki ku ubangiji ta'ala ya ce duk abin da ya auku na musiba to ku kuka aikata da hannuwan ku kuka jawo da hannuwan babu wani mutum da zai rayu rayuwa cikin ni'ima rayuwa cikin jin daɗi rayuwa cikin ƙoshin lafiya kaga an canza ni'imar nan zuwa niƙima azaba a canza lafiyar nan zuwa rashin lafiyar. a canza wadatar nan zuwa talauci a canza walwala da kwanciyar hankali da nutsuwa zuwa kunci da damuwa da bala'i face akwai abin da shi ne wa Allah amma haka kawai kana cikin walwala da dukiya ka samu kariyar arziki haka Allah baya haka subhanahu wa ta'ala kana cikin koshin lafiya kawai a juya zuwa ainihin rashin lafiya to akwai abin da an kai wa Allah da wannan lafiyar haka Allah madaukakin sarki yake baya yi wa mutum ukuba yi wa mutum azaba sai da abin da shi ya aikata shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim duk halin da ka tsinci kanka a ciki na jin dadi da mulki da ɗaukaka da ilimi wannan yanayin zai ci gaba da wasuwa a yanayi in ka ga ubangiji ya canza to akwai abin da kai ma canza la yubaddiru ma bi ba ya canza wani yanayi da mutane ke ciki wani yubaddiru ma bi anfusihim har sai sun canza abin da ke zukatan su to sai Allah ya canza yana cikin walwala da jin daɗi da bishashinsa ubangiji ya riga ya saka masa zai ci gaba har abada a haka daga zarar ranar da ya shiga hudumin ubangiji daga zarar ranar da ya canza abin da ke zuciyarsa to sai ubangiji ma ya canza kuma ubangiji wannan magana da ya faɗa ba a canza masa ita la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim idan kana son ni'ima ta dawwama a gare ka wadatar ka ta dawwama ilimin ka ya dawwama ana amfanuwa da shi lafiyar ka ta dawwama kana ibada da ita to ci gaba da yi wa Allah madaukakin sarki biyayya wanda wannan shi ke nuna godiya da kai wa ubangiji ana dangane da dukiya da ya baka dangane da ilimi da ya baka dangane da lafiya da ya baka la in shakartum la azidannakum matukar kuka yi godiya to zan kara muku godiya wa Allah madaukakin sarki dangane da dukiya da ya baka shine ka ainihin gudanar da dukiyar nan ta hanyar da zai yadda da ubangiji ta'ala ka ainihin yi ya almubazzaranci cikin wannan dukiya kada ka aikata ayyuka na fasikanci da wannan dukiya shi yasa jama'a mutane ba sa sabon Allah sai da ni'imar da Allah ya musu babu wani mutum da zai rasa wata ni'ima daga Allah kuma kaga ya saji Allah da rashin wannan ni'ima makaho yana ganin haram baya ganin haram ka taba jin kurma yana jin haram da kunnansa wanda Allah madaukakin sarki ya yi shi mutu sa a shafe ka taba ganin yana sabon Allah da zina baya yi ka taba ganin kuturu yana sata baya yi domin da wani hannu da jawo na fata an fahimta annasu la ya'suna Allah illa bi ni'ami mutane ba sa saban Allah sai da ni'imar da Allah ya musu maimakon su gobe to sai ku gaba su yi mutum ya dan koshin lafiyarsa yana nan lafiya kalau sai ya tattaki da kafafuwansa ya je gidan mata ya je gidan gidan ya je gurare na aikin alfasha da a kwarce yake kafafuwansa da cinyoyinsa aka kare ko tunanin zuwa wannan lokaci mutum yana cikin wadata da wadatarsa sai ka yana aiki na almubazzarai wanda da Allah bai ba shi wannan wadatar ba da yana nan ya fi kowa tare ya fi kowa sanin mahimmancin su ba ya almubazzaranci shi to amma da Allah ya ba shi sai ka ga yayi almubazzaranci shi yasa duk wanda ka ga Allah madaukakin sarki ya masa ni'ima ni'imar kuma subhanallah ubangiji ta'ala ya kan yi wa mutane istizrafi duk ni'imar da kaga Allah ya yi maka in ubangiji yana son yi maka kamun ta'ala ya karya su karo daya daga zaran san da ka fara saba masa da wannan ni'ima to sai ya yawaita maka ni'imar ya yawaita ya yawaita ya yawaita sai in wannan ni'imar ta cika ta tumbata ka gama yin alfahari ka gama jin daɗin kai ai ka hai sai ya karya ka haka ubangiji ta alaihi hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرها ليلا أو بيانا sai wato mai kuɗi sai kuɗin ya gama cika ya cika ya tumba da an ce babu yi ashe ana gafne da fatawa nan mai ilimi wanda bai aiki da ilimin sa sai Allah ya ɗaga muryarsa ya daga muryarsa ya nuna shi wa jama'a ya gama yin alfahari a kallo shi ai da kuma ko da kwandala ba ka taya shi ba to haka Allah ya kuka kin saki yake mutane dan haka idan ka ga mutum Allah ya yi masa wata ni'ima kuma sai yake gudanar da wannan ni'imar ba ta yadda Allah yake so ba to wallahi ba shi dan karamin lokaci in na kusa da kai ne yake masa nasiha tun da idan ko yaki to ayyamu bainana ranaku na nan za su nuna masa dan mutum yakan kiyaye ni'imar da ubangiji ta'ala ya masa ne sakamakon yadda ya yi wa Allah maɗaukaki sarki biyayya da ni'imar da Allah ya masa ubangiji ya kan kau da ni'imar da ya yi wa bawansa kuma sakamakon yadda bawa ya yi ita ainihin sakon ubangiji ta'ala da wannan ni'imar shi ya sa dukkan mutum mai hankali duk lokacin da ubangiji ta'ala ya ni'imta shi a lokacin yake ƙara biyar wa kansa cewa lallai na kasance ne to sai ka ga wannan ni'imar tana nan kuwa in mawadaci ne a lokacin da aka ƙara nanka masa dukiyarsa da wadatarsa to a lokacin yake ƙara biyar wa kansa cewa lalle shi mabukaci ne a gurin Allah madaukakin sarki to sai ga yana yalwatar da dukiyar nan a wata bukata domin Allah ya nanka masa idan wanda yake ilimi aka bashi daga zarar lokacin da ya ga iliminsa na amfanar al'umma to a lokacin yake ƙara jin cewa mabuƙaci ne shi daga ubangiji ta'ala Allah ya ƙara masa buɗe a iliminsa idan wanda yake mai mulki ne daga lokacin da mulkinsa ke ƙara ƙarfi a lokacin yake ƙara jin ƙasƙanci na kansa na cewa yana buƙatar ubangiji ta'ala ya kare masa mulkinsa to sai ka yana bin dokoki na ubangiji ta'ala domin wannan ni'imar ta waje amma wanda yake ubangiji ta'ala bai nufe shi da shirya ba da tafiya a kan rayuwa ta daidai ba daga zaran sanda ya ga ubangiji na ƙara tsawa shi to daga lokacin kuma zai buɗa mutane hanci daga lokacin zai rika tsagawa daga lokacin zai rika alfahari daga lokacin zai rika walakanta mutane daga lokacin zai rika goranta wa mutane daga lokacin zai rika kaskantar da mutane yana mai da su ba a bakin komai ba to sai da ubangiji ta'ala kuma ya karya shi shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ويذكرون ويذكرون wa الله خير wallahu إن أنا in ana magana shirya sakamakon باب babu wanda الله Allah sai ka gama shirya sallar ɗinka kaf suna nan a kafin ubangiji ka za ka sai mutum ya gama ɗaukan yadda zai yi to sai ubangiji ta ala ya shirya masa sakamakon kai ba ka ganin duk mutumin da yake son aikata wani abu amma yake da mummunan iya a zuciyarsa sai ya gama ɗaukan strategy ya gama ɗaukan plan ya gama shiryawa sai ya ga ubangiji ya tura abin ba haka yake ba to haka Allah madaukakin sarki yake yi wa bayan Allah madaukakin sarki yake fa akhadahum Allah bi dhunubihim sai ubangiji ta'ala ya rike su sakamakon su wallahu shadidul iqab ubangiji ta'ala ne tsananin ukuba ne ko ukuba da yake yi wa bayansa a nan duniya ko kuma ukuba da yake yi wa bayansa a lahira ka duba yadda za ka gane cewa innal ladina kafaru lam tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'an wa ulaika hum mawqufun nar ka da'bi ali fir'aun in ka duba qarun qarun Allah cikin sarki ya ba shi dukiya wanda a cikin halittu gaba daya a cikin halittu gaba daya su biyu ne Allah ya ba su irin wannan da shi da annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki yana cewa shi fir'auna makullan kamfanoninsa kuma akwai wani abu da nake so jama'a a koda yaushe in ana karanta maka alƙur'ani mai girma ka rika fahimta cewa in aka ambaci masu mulki a ƙur'ani to a yau a duniya babu irinsu in aka ambaci masu arziki da tarin duniya a ƙur'ani to a yau a duniya babu irinsu bayan su ba sake yin irinsu ba domin Allah madaukakin sarki yana cewa walaƙad makkannahum malam mamakin ku. man ba su dama na girman mulki da ƙarfin mulki da tarin dukiya wanda ku da kuka biyo baya ba a ba ku irin wannan ba to shi karo na Allah madaukakin sarki ya ce wa inna mafatihahu la tanu bihi usba wato bakullan kamfanonin karuna sai an samu zaratan masu ƙarfi masu ƙarfi irin na yanzu ko irin na da irin na da sai an samu zaratan mazaje masu ƙarfi usba in aka ce usba su ne waɗanda adadinsu da yawansu ya kai goma sha biyu zuwa sama sai an same su suke iya ɗaga akwatin da ake zuba makullai na kamfanonin fir'auna na kamfanonin haruna ciki to kaga iya ƙarshen arziki kenan makullan kamfanoni aka ce ina gonakansa ina sauran kadarorinsa kamfanoni kawai aka ambata maka sannan gidan da ƙaruna yake da shi mutanen annabi da mutanen annabi musa da fir'auna sun kasance suna cewa ina ma a ce irin arziki da wadata da aka ba wa ƙaruna mu ma ina ma a bar masu imani daga cikinsu suke cewa ku daina irin wannan fatan to amma daga ƙarshe yaya Allah ya da ƙaruna Allah madaukakin sarki ya ce fa khasafna wa bidarikin ardh da shi din da gidajensa da kamfanoninsa da abin da ya mallaka sai muka tsaga ƙasa sai ta birne da shi da su sai aka shafe su sai zama kamar babu su kaga da ikam din ke Allah ya ce wallahu da ikam Allah ne tsananin hukuma ne amma ka duba ta ɗaya bangaren annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam wannan arziki da ubangiji ta'ala ya bashi da girman mulki lokacin da ya ce man ya'tini bi arshi hawaye zai zo masa da karadar bankai ɗaya daga cikin aljani ya ce zan zo maka da shi qabla an yartadda ilayka tarafuk idan ka rantsa idan kan ka dawo da shi ya ce zan ɗauko maka kujeranka karagar mulkinta daga saba da ke ƙasar yaman annabi suleiman yana ƙasar falastin yace cikin kyaftawa da ido zan je in zo maka da aka je aka zo masa da shi ne yace yace hada min fadli rabbi li yabluwani ashkuru am akfur yace wannan falala ce daga ubangiji na yayi haka ne saboda ya jarrabe ni zan yi godiya ko zan shi. zan yi dawagawa kamar yadda su karuna suka yi ko ba zan yi ba zan ƙara rusunawa in ƙara tabbatar wa kaina lalle ni mabukaci ne daga ubangiji na ko ba zan yi ba to haka bambanci tsakanin waɗanda ubangiji ta'ala ya ba su ni'ima suka ji tsoron Allah da wannan ni'imar da kuma waɗanda Allah ya ba su ni'ima sai suka sabi Allah da ni'imar to Allah madaukakin sarki ya ce wallahu shadidul iqab shi ubangiji ta ala mai tsananin hukuma ne girman banki da aka yi wa fir'auna daga ƙarshe a ina aka kashe fir'auna a ruwa kaga wallahu shadidul iqab namaro da ubangiji ta'ala ya tashi halaka shi sauro aka aika masa sauro ya shiga hancinsa ya bi ta kansa ta yadda sauro ya juya cikin kansa haka shi ma zai rika juyawa kaga wanda ya ce ana uhi wa ubit din wanda ya ce shi ke matarwa ya rayawa kaji yadda ubangiji ya ce to haka Allah shadidul iqab shi yasa ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu aiko wanda shi yake ya ce haka shi dan fa mai tsananin hukuma ne an gama inna babsha rabbika la shadid lalle dan ubangijinka tana da tsanani to Allah ya ce wallahu shadidul iqab lalle ubangiji ta'ala mai tsananin hukuma ne ga waɗanda suka sabe shi sai Allah ya ce kullu ladina kafaru ka ce wa waɗanda suka kafarta wato anan ana fuskantar da wannan magana zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma waɗanda suke biye da shi cikin al'ummarsa kul ka ce lil ladina kafaru ga waɗanda suka kafarta fa tughlabuna da sannu za a yi galaba a kan wasu wa na ina jihannan kuma a tashi ranar alkiyama zuwa wajen jahannama wa isan nihad tur da wannan mashimfudi tun da shimfiɗa da za a yi muku ranar alkiyama a jahannama da wato kullum ladina kafaru ka cewa waɗanda suka kafarta nan ana nufin yahudawa da suka ƙi yin imani suka ce ba za su ba annabi sallallahu alaihi wasallama ba satughlabuna da sannu za a yi galaba a kan wato da sannu mu'minai za su yaƙe ku su yi nasara da sannu muminai za su yaƙe ku Allah ɗaukakin sarki ya ɗaukaki addinin su sama da taku da sannu ubangiji ta'ala zai yaɗa da'awar musulunci sama da da'awar ku da kuke yi ba na musulunci ba shine ma'anar ta tuklabuna din kenan sannan a wata kira'ar an ce kullin ladina kafaru sayughlabuna wa yukhshawuna ila jahannam ka ce wa waɗanda suka kafirta sayughlabuna da sannu za a yi galaba a kansu kaga anan satughlabuna za a yi nasara wato a ku in ka farfara da sassun kaɗo, yadda ayat ta zo a satughlabuna kamar dai an cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ne ka ce da su sattu satughlabuna da sannan za a yi galaba akan ku idan ka ɗau ƙira'ar sayughlabuna kuma abin nufi ka ce da su da sannan za a yi galaba akan su kaga da sannan za a yi galaba a kan ku maganar annabi yana fuskantar musu kai tsaye idan ka ɗau kuma sayu gona da sannan za a yi galaba a kan su to wato ana fuskantar da maganar ubangiji zuwa gare su ke tsaye na an fahimta Allah ya ce da su da sannan za a yi galaba a kan su kuma an yi galaba din domin an yi yaƙe-yaƙe kuma musulmi sun yi galaba sun yi nasara a kansu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce alif lam mim غلبت الروم wa hum min ba'di ghalabihim sayughlabun wato an yi nasara akan su kuma bayan wannan nasara su ma za su yi nasara su kuma aka sake galaba akan su fi bid'in sunina a yan shekaru waɗanda suke ba su wuce babbai ba Allah madaukakin sarki yace wa tuhsharuna ila jahannam kuma za a tashe ku ranar alkiyama zuwa wata jahannama babu sanda mutum zai ji tabewa ta ƙarshe a rayuwarsa kamar bayan tsawon kwanciya da yayi a kabari da ukuba da wahala da ya sha a kabari an tashi ranar alkiyama kuma yana tunanin to ai shi kenan to ai an gama to ai wahala ta ƙare sai kuma yanzu an ce a kai shi jahannama wal iyadu na. wanda rayuwa ce rayuwa ta kunci annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa laula Allah ta dafanu ba dan ina gujewa za ku ki binne mamatan ku ba la da'awtu Allah an yusmi'akum azab al-qabr da zan roki Allah ajiyar da ku azabar kabari in an yi mamata ku amma in aka yi kowa zai ki binne mahaifinsa in mahaifinsa ya yanzu saboda ne ce wannan hukumar ba za a kai mahaifi na shi ma zai ce kafa abin ne na mutu saboda ya ji abin da ake yi to annabi ya ce laula Allah ta dafaru Allah ta dafaru la da'udhu Allah an ya azab azabar qabr ba dan ina gudun za ku ki binne mamasan ku ba da wallahi sai na ce Allah ajiyar da ku azabar kabari Aiko da an ji yadda mu za mu ji kunyewa din sai da kuma masu imani da cikin ku za su tsare imani annabi sallallahu alaihi wasallam yace uquba fata kururuwa da ihu da mamaci ke yi a kabarin da in ana masa azaba dabbobi na ne kawai dan adam da aljani ne ba su ci amma sandararren abubuwa da bishiyoyi da dabbobi suna ji to Allah kadai ya san me mutum yake ji a wannan wuri da to sannan wai ne wanda yake kowa zai a maza ne mu muna zuwa makabartun muna gani yadda fatan kabari yake da yadda zurfin kabari yake an aka binne mutum aka ba shi karfin mutum goma aka ce ya ainihin fito daga kabarin nan wallahi ba zai ba. to ta ina za ka juya ma har ka zauna ka ka balle kabarin babu to mutum zai yi kwanciya a wannan gari ta yadda ma kuma kwanciyar da zai yi idan fa ba na gari bane wannan kabarin zai girgiza da shi ya matse matsewa da mala'iku ke matsa wannan kabar ta hagu da damansa sama da ƙasa ɗansa a matse sannan kuma a sauko masa da duhu da ake cewa duhun kabari wanda sai dai kace akwai duhun kabari amma harshe bai isa ya sifanta shi ba azaba sai dai a ce azabar kabari amma hankali da tunani bai isa ya kwatanta yaya rasadin da za ku sai da burkici da ke ciki to mutum zai yi kwanciya a irin wannan gurin wani ya yi shekaru dubu ɗari wani ya yi shekaru dubu arba'in wani ya yi shekaru da ba za a iya lissafa su ba sai Allah kuma a iya waɗannan shekarun kowane ini ɗaya kana mai kadaru hamsin alfasan tsawon kowane yini ɗaya da mai ne kamar tsawon shekaru dubu hamsin ne to bayan an yi wannan ranar da aka yi musa sai ya ga kabari ya balle da shi sai kaga ya fito cikin firgici da tsoro dan ba yana tunanin to ai yau an gama wannan wahala shekaru aru aru an gama to kuma ne yaji an ce a kai shi zuwa ga jahannama wasu alladina kafaru ila jahannama zuma haka za a tara su a ce to ku a ce wa mala'iku to ku yi jahannama da su to dan Allah ai hasarar da mutum zai yi da kuma firgici da tashin hankali da mutum zai yi wallahi sai hanjin ne ya tsinke ya yanki sau ina za ku gudu mutum ba ya gama kure duk gudun da zai yi sai ya bayyana yana nan ubangiji na kallon su kamar kiyashi ne a kafin hannunka ka ɗau kiyashi a kafin hannunka kaga ai bala'i ya ya ya gama da bala'i saboda yana tunanin zaka damƙe shi kamar za shi ka kashe shi ko to sai in ya gama gudu ya zo ƙarshen tsanka sai ya ga har yanzu akan kafin hannunka yake to haka ɗan adam zai tsinci kansa sai ya gama gudu ya kure gudunsa ya nemi inda yake tunanin ya koye sai ya daga kai ya ga ubangiji na kallon sa kaga Allah jama'a Allah ba abun wasa bane to Allah madaukakin sarki yake wa yuhsharuna in tuhsharuna ila jahannama kuma haka za a tashe ku zuwa wata jahannama Allah yake wa bisal mihad wato tarka shimfidi da za a yi musu shimfiɗi na wuta a inda yake kullama mabijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul adab duk sanda fatunsu suka ƙone suka zama toka sai a canza musu wasu fatun saboda su ɗanɗana azaba insha Allah sai Allah madaukaki sarki ya ci gaba da cewa قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم الليل وحي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله مرقك كي شيخ بس كان لكم آية في في أتين التقطة. hakika ai kun ga aya kun ga abun wa'azantuwa dangane da rundunar guda biyu da suka kafsa atun tuqatilu fi sabilillah wato daya daga cikin rundunar suna yaƙi ne saboda ɗaukaka kalmar Allah wa ukra ɗayan rundunar kuma tuqatilu kafiratun ɗaya rundunar kuma kafirar runduna ce yarawna hum mithlayhim ra'yal ayn su wato rundunar musulmi suna ganin rundunar waɗanda suke kafirai yawansu ya kai kwatankwacin yawansu musulmi din sau biyu ra'ayin ayar gani na hakika amma Allah ya ce wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha Allah madaukakin sarki da nasararsa yakan karfafa wanda ya ga dama inna fi zalika la ibratan li ulil absar lalle a wannan nasarar akwai abun wa'azantuwa ga mutane masu ganin su hankalta wato wannan maganar an fuskantar da ita ne zuwa ga yahudawa bayan an yi yakin badar an yi yakin badar an dawo garin madina to sai yahudawa suke ta takalar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke cewa ai dan sun ga sun yi nasara dan sun ga sun kashi quraishawa kada su ce za su yi mana girman kai domin inda da mu wallahi sai sun ga abin da za mu yi musu haka dai yahudawa suke ta cika wannan bakin to sai Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi a gaya musu qad kana lakum ayatun fi fi'atayn al ku da kuke wannan cika baki yahudawa qad kana lakum ayatun fi fi'atayn ai kun ga aya dangane da runduna guda biyu rundunar musulmi da kuma rundunar quraishawa da suka zo suka yi yaki a yakin badar ai kun ga abun wa'azantuwa kun ga aya karara zahiri a fili iltaqata da suka haɗu lafazin iltaqata asalinsa iltaqat ne sai kuma alif din ya biyo baya to wannan ta'un na iltaqat ta ta'un ne wacce take dauke da sukuni domin ta'un ta'anis ne wato ta'un ne da ke nuna cewa kalmar ta mata kalma ce ta'un da ke nuna cewa kalma ta mata kalma ce kuma da galibi sukuni take dauka dauri ina fatan bayyana to da kalmar ta dauki sukuni alif wanda yake aliful lain da yake nuni akan abu guda biyu shi ma yana dauke da sukuni da haka idan sukuni guda biyu suka haɗu za a iya furtawa ba za a iya furtawa ba don haka ƙa'ida kuma na larabci na cewa idan taqat sakinani huzifa al-mutaqaddimu wa hurrika wa sukkina al-mutaakhiru idan harfa guda biyu suka haɗu kowanne na ɗauke da dauri to sai a ainihin sanya wa harafi na farko haraka harafi na biyu sai a bar shi a bisa daurinsa to sai ya zama na za a iya furtawa da ka ce za ka ainihin a furta kowanne da irin ɗauri da yake ayar ba za ta furtu ba قد كان لكم آية في فئتين التقت daga ka kira ta'un nan to ya za ka kira alif ɗin bayan alif ɗin shi ma na ɗauke da sauri kaga ba zai yi ba to dole kuma ka kira kowanne daga ciki to sai ka ba wa ainihin harafi na farko da ke dauke da sukuni haraka sai ka ce qad na lakum ayatun fifi fi fi'atayn taqata kaga an motsa wannan ta'un din sai ya zama kuma alif din ka furta shi tun da ka ja ta din nan na fata an fahimta to haka yadda asalin kalmar take qad kana lakum ayatun fifi a fi'atayn taqata wannan ta'un din na farko dama asalin ta sukuni ne wani abu da zai baka mamaki a ayar alkur'ani shine anan cewa aka yi kad kana hakika ya kasance da ake amfani da lafazin kana a wasigar wanda yake namiji sigar na mace kuma za a amfani da lafazin kana mai ake cewa kana to sai aka ce kad kana lakum sai aka ce kuma ayatun wadda lafazin ayatun ta matar kalma ce madadin a ce kad kanat lakum ayatun to sai aka ce qad kana lakum ayatun domin idan fi'ili ya zo mu'annasa fa'il din sa dole ya zama mu'annasa kamar yadda idan fi'ili ya zo muzakkar dole fa'il din sa ya zama muzakkar namiji to amma sai aka ce qad kana wannan fi'ili ne na namiji lakum ayatun ayatun kuma kalma ce ta mace to dan me aka danganta aikin namiji ga mace to abin da yasa aka yi haka shine ba wai ana lura da lafazin aya bane ana lura ne da ma'anar aya ina fatan an fahimta menene wannan ayar yaki da aka yi alqatl ko kuma alqital lafazin alqital kuma lafazi ne wanda yake namiji dan haka wannan aya da ake nufi ma'anar wannan aya huwa nasru fil qital wato nasara da aka samu a yaki da aka yi shi yasa aka ce kada kana ba a ce kanat ba domin al'ibratu bil ma'ana wa laysat al'ibratu bil lafz wato abinda ake lura da ma'anar aya da ma'anar aya kuma shine nasarar da musulmi suka samu a yaki ina fatan an fahimta Allah ya ce kad kana lakum ayatun fi fi'atayn faqata hakika kun ga aya dangane da wato mayaka guda biyu rundunar mayaka guda biyu da suka kafsa yaki fi'atun tuqatilu fi sabilillah wato runduna ta farko rundunar musulmi kenan suna yaƙi ne a tafarkin Allah maɗaukakin sarki domin ɗaukaka kalmar Allah da addininsa wa ukhra ɗayar rundunar kuma kafiratun kafirar runduna ce ita ce rundunar wato ƙurayshawa Allah ya ce yarawnahum ayi ra'yan ayn yarawnahum suna kallon su mithlayhim sun ninka yawan ta har biyu ra'yan ayn zama na hakika to suwaye suke ganin suwaye ne biyu babu shakka a zahirin yadda yakin ya kasance shi ne musulmi da suka halarci yakin badar mutum ɗari uku ne da goma sha wani abu waɗanda kuma suka halarci yakin daga cikin shawa mutum dubu ɗaya ne da wani abu to kaga adadin waɗanda suke mutum dubu ɗaya sun ninka mutum ɗari uku har ma sau uku da wani abu na fata an fahimta to Allah ya ce ya raunahum mislaihim ra'ayal ayn wato su waɗanda suke muminai din sun hango waɗanda suke kamurai ɗin sun ninka yawansu har sau biyu ne mislayi ra'ayin ayin kuma sun gani gani na hakikani amma ba su ja da baya ba kuma Allah ya ba su nasara mutum ɗari uku suka yi nasara a kan mutum dubu ɗaya da ɗari da wani abu ina fata an fahimta to wannan ma'anar ya rauna hun mislaihim ra'ayin ayin ko kuma ka fassara a fassara ta biyu shi ne ya rauna hun mislaihim ra'ayin ayin su mutum dubu ɗaya da ɗari da wani abu ɗin nan suke kallon mutum ɗari uku mislaihim ra'ayin ai wato Allah ya sa a su a ganin su suna ganin muminai da suke su ne ɗan kaɗan an ninka adadin su har ya ninka adadin kafirai ɗin su biyu ra'ayin ai ina fata ran fahimta to kuma za ka fahimci haka ne a wasu daga cikin ayoyi da ubangiji ta'ala yake cewa wa iz yurikum إذ التقيتم في أعينهم قليلا ويقللكم في أعينهم كون ubangiji ta'ala yake nuna muku su a lokacin da kuka gama kuka gamo cikin yaƙi sai Allah ya ƙanƙantar da yawan su da adadin su sai kuke ganin su su ne masu adadi dan kaɗan su ma kuma sai Allah ya juya musu ku suke ganin ku ku ne masu adadi dan kaɗan saboda a kasa yaƙi da kyau amma idan ɗaya daga ciki na ganin ai su ranar sun fi mu yawa to sai kaga yaki ba zai yi kyau ba ina fatan an fahimta to abin nufi ne in ma su musulmi tare da cewa su ne ba su da yawa sai ubangiji ta'ala ya nuna wa kafirai adadin musulman kamar musulman sun ninka su har sau biyu ina fatan an fahimta ko kuma ya zamana musulmin sun ga kafirin sun ninka su adadi har sau biyu amma kuma aka kafsa yakin kuma suka yi nasara to fassara ta farko ita ta fitowa cewa musulmi sun ga kafirai sun ninka su har sau biyu ina fata an fahimta kuma aka yi yakin kuma suka yi nasara domin wannan ya fi fito maka da nasarar ubangiji a lamarin ga sunan sun ga kafirai sun ninka su har sau biyu kuma aka yi yaki kuma suka yi nasara a kan kafirai domin a wannan yaki kafirai ba su sha da daji ba annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan yaki ya kwana yana kira mallai shi yasa wallahi babu mabukaci wai da zai yi bacci ya yana da bukata da gaske in da gaske kana da bukata a gurin ubangiji wallahi ba abin da zai saka bacci masu bukatu a gurin Allah na gaske hana kansu bacci suke suna kira mallai ilimi kake nema arziki kake nema wadata kake nema mulki kake nema kara ya dare ka ga yanda ubangiji zai nuna maka abubuwa na al'ajabi a ansa addu'a da yadda zai sarrafa maka rayuwarka ta yadda ka roƙa in ka ga ba ka samun haka wallahi ba ka raye dare ne wanda yake saukowa mai baye baye ya ce wa zai roka to annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwana yana adda ya kwana bai yi bacci ba da aka wayi gari musulmi sun shiga sahu malam mutum ɗari uku da sha hudu suka shiga sahu suna ganin mutum dubu ɗaya da ɗari biyu a gabansu wanda a mutum dubu ɗaya da ɗari biyu ɗin nan kusan mutum ɗari takwas a kan dawakai suke na yaƙi amma haka nan musulmi suka zo suka yi sahu an yi sahu hamza lokacin shi ne kwamandan musulmi ya riga ya shirya musulmi ya yi komai an hau sahu na yaƙi a irin wannan lokaci duk addu'ar da ka roƙa ana ansawa musulmi sun hau sahu na yaƙi allah ya buɗe ƙofar nasara naka ko me aka roƙa ana ansa. shi yasa mayaka daga cikin mayakan musulunci bayan annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa ba sa yarda na farko a yi sahu a yaƙi sai ranar juma'a kowane liman ya hau bari. ana hudu ba sai su ce to a hau sahu to a lokacin daa da'a da ake yi ana ansawa to annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi sun riga sun yi sahu amma yana daga gefe addu'a yake yi yana ta magiya wa ubangiji ta'ala har hawaye yake yi ana ta jira annabi ya zo a fara yaƙi a zo a fara mubaraka annabi na yana can addu'a yake ta yace yana cewa Allahumma nasaraka alladhi wa'adtani ya ubangiji nasaran nan dai da kai min alƙawari ya ubangiji nasaran nan dai da kai min alƙawari bai daina addu'a ba tun dare har gari ya waye har sai ba abubakar ya tausaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam saboda yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga hannayensa sama yana addu'a har sai da alkebbarsa ta zube ƙasa sai da na abubakar ya zo ya daga alkebbar saboda ka gane cewa cikin sahabban annabi an sabai da na abubakar ya fi kowa san annabi yago yake ɗora masa alkebbarsa a bayansa yana cewa ka faka muna shadda suka rabbik wannan makiyar da kake wa ubangijinka ya isa ubangijinka ya amsa maka annabi yana kuka yana ya ubangiji wannan mutane in aka kashe su to su waye za su yi bauta a ban kasa su waye za su kaɗai ta ya Allah nasara nan dai da kai min alƙawarinsa yana ta ba annabi haƙuri annabi na ta addu'a kan ka ce kwabo abubakar ya ce sai naga fuskarsa sallallahu alaihi wasallama na haske sai ga yana murmushi ya ce ya ababakar hada jibrilun ya kudul mala'ika ya ce to ga jibril nan an aiko shi yana yi wa mala'iku jagoranci za su zo su kai. mu abubakar ya ce na leƙa na duba a sama na ga suna saukowa ya ce alayhim amma ibn bi ya ce duk da fararen rawuna na ga mala'ikun nan suna saukowa jibril na gaba suna biye da shi sannan aka je aka shiga sau ana cikin yaƙi sahabbai suka yi ta jin abin mamaki sai sahabbai suka yi ta jin mala'ika har ma ɗaya daga cikin sahabbai ya ce na biyo wani kafiri ya ce ka a guje ina ta bulsa sai na ji ana cewa aqdim ya haizu ka tawo shi ta gaba haizu ka tawo shi ta gaba yake kan a ce ko na naga an cire mai kai kuma ban ga wanda cire mai kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai haizun dan nan wani mala'ika ne daga cikin mala'iku na sama ta hudu mala'ika dan uwan da yake cewa a taro shi to kaga ai kafirai sun ga ta kansu a wannan yanki to kaga Allah madaukakin sarki ce wa yahudawan nan da suke cika baki fa kana lakum ayatun fi fi'atayn nabat kun ba aya da abun mamaki a waɗannan runduna guda biyu da suka kasa yaki fi asu tuqatil fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum ba a ayn Allah yace wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha ubangiji ta'ala yakan karfafa wanda ya ga dama ya taimaki wanda ya ga dama da nasararsa inna fi zalika lalle cikin haka la ibratan lil ulil absar wato akwai ainihin abun wa'azantuwa ga masu ga masu tunani da hankali mutum 300 su mutum dubu ɗaya da ɗari biyu su yi nasara su dawo da gari masu kame wasu ai abin ba daga Allah yake ba ba za a iya ba shi ya sa shi musulmi yakan yaƙi maƙiyi ne da imanin mai bin sunna yakan yaƙi yan bida'a ne da tsayuwa akan sunnarsa daga zarar ya yi sako-sako da bin sunnar to sai Allah ya yi wasan kura da shi sai sun yi galaba a kansa sun yi nasara a kansa ya tafi amma in ya riki sunnar da gaske sai ya ga Allah ya rika ba shi galaba a kalma daya sai ka rika rusa yan bid'a a dubu to Allah madaukakin sarki ya samu lafi abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sa abinda muka faɗa bisa kuskure ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk